Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Rundunar tsaron Myanmar sun kashe sama da masu zanga-zangar kinjinin gwamnatin soja tamanin a ranar Juma'a a cewar wani rahoto a jiya Asabar yayin da 'yan raji ke neman maido da gwamnatin farar hula da aka hambara suka bazu a kan titunan kudu maso gabashin kasar. kafar labarai ta myanmar now da shaidu da wata kungiyar rajin kare 'yan siyasa da aka daure ta aapp sun ce an gudanar da kashe-kashe ne a lokacin da dakarun gwamnati suka harbar gurneti kan masu zanga-zangar a garin bago mai tazarar kilomita 65 daga arewa maso gabashin yangon birni mafi girma a myanmar Kafar labaran ta Myanmar ta ce an kashe sama da mutane 82 yayin da kungiyar kare ɗaurarru 'yan siyasa ta AAPP ta ce ta tattara alkalumar waɗanda suka mutu a cikin zanga-zangar a bago a ranar Juma'a kuma sun kai 80. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar cewa ta samu labarin an yi amfani da makaman atilari akan fararen hula a garin Bago kane ya raunata mutane da ba su samun kulawar likitoci majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin nan da nan ta kuma yi kira ga rundunar tsaron da su ba likitoci daman jinyar waɗanda suka ji rauni a jiya asabar shugaban turkiya rajib tayyib erdogan ya kira ga kawo karshen abin damuwa da ke faruwa a yankin donbass da ke gabashin ukraine bayan ganawar sa da takwaransa na ƙasar ukraine a istanbul inda ya ƙara da cewa a shirye turkiya take ta ba da gudunmuwar da ake bukata shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi wata ganawar sama da sa'o'i uku da erdogan a istanbul a wani bangaren ziyarar da aka shirya a baya yayin da ake fama da tankiya tsakanin moscow da kiev akan rikicin donbass ukraine ta janyo hankalin duniya akan yadda sojojin rasha ke tattara kayan aiki akan iyakar da ke tsakanin ukraine da rasha da kuma karuwan tashin hankali a wannan bangare da ya raba tsakanin sojojin ukraine da 'yan awarin yankin donbass masu samun goyon bayan rasha Tura sojojin Rasha a wurin ya haifar da damuwa cewa Moscow na shirin aika dakarunta zuwa cikin Ukraine. Kremlin ta musanta sojojinta na yin barazana, amma kuma ta ce za su ci gaba da zama wurin har lokacin da ta ga ya dace. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar sa ido a kan cutar coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa a jiya Asabar cewa akwai kusan mutane miliyan 137,700 masu covid-19 a fadin duniya amurka dai ita ce kan gaba da yawan masu cutar da suka kai miliyan 31 sai kuma kasar brazil mai mutane miliyan 13,300 masu cutar bayan haka sai india mai mutane miliyan 13,200 na masu dauke da cutar kamuwa da cutar a wuni ya kara ta'azzara ne a indiya yayin sake barkewar covid-19 a cikin kwanaki biyar jere a jiya asabar ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta ce an samu mutane ɗari da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 likitocin kulawar gaggawa a birtaniya sun ce ma'aikatar su tana samun kwararren marasa lafiya da suka ce suna samun ciwon kai bayan da aka musu allurar rigakafin astrazeneca biyu bayan rahotanni da ke nuni da cewa akwai yiwuwar rigakafin ka iya yin illoli da dama kuma akwai yiwuwar yin mummunan lahani ga kwakwalwa a ƙarshe an kashe akalla mutane biyu a cikin wata zanga-zanga mai cike da tashin hankali a ranar juma'a a cewar jami'an zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya na cikin gida da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo sojojin kwantar da tarzoma da ke tare da hukumar majalisar ɗinkin duniya da ake kira monusco sun kashe mutum guda a cikin zanga-zangar da aka yi a oisha in ji magajin garin birnin nicolas kikuku yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters lamarin ya faru ne kwanaki bayan zanga-zangar da wasu matasa suka gudanar a birane da dama a gabashin congo da suka bayyana su game da gazawar da zaratan sojojin majalisar ɗinkin duniya su dubu goma sha biyu suka yi na hana kisan fararen hula da ƙungiyoyin 'yan bindiga ke yi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. A yau ma muna tare da ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai garidin Dingyadi da kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Bala Ciroma da Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bez da ke nan Abuja. Yau za mu tashi ne a inda ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai garidin Dingyadi yake yabawa da wannan zaman zauren VOA. ga minista. Irin wannan zama shi kan ba da dama a gane kurakuran da ake ciki kuma shugabanni su gyara. Kuma muna na'am da irin waɗannan ci gaba da ake samu a kafafe daban-daban na fitowa da kurakuran da suke nan domin waɗanda ke da hakki su masu gyara. Muna godiya kwarai ga irin wannan gudunmawa da aka bayar kuma yana tabbatar ma 'yan Najeriya cewa za mu yi amfani da irin waɗannan kafafen domin a kyautata ci gaban ayyukan 'yan sanda kuma a kyautata samun zaman lafiya a ƙasar nan. Na gode kwarai. Mun gode kwarai da gaske ina ga za mu ja birki nan mai girma minista ya kammala wannan batu so kafin mu rufe wannan zaure kamar yadda na ce akwai wanda ya shigo a sulale shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto yana tare da mu sabila da haka zan bashi wannan dama ya rufe wannan taro muna godiya kwarai da gaske domin amsa gayyatar mu da kuka yi da kuma hakuri da kuka yi na zama na tsawon wannan lokaci na tabbata mun amfana baki daya rashin abin da ya sa akan samu rashin fahimta rashin bayanai irin haka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. bakon ba zata ne wannan ya faɗo nan gaskiya ba aiki na hutu na zo najeriya na ji ana wannan na ce to bari na zo ni ma in shiga ga abin da ake bari ba ku wani sirri na yan jarida da ba ku sani ba bakin mu in ka zo irin wannan taro in kana son ka gana daukar ɗaukar irin wannan labarai din da kyamarori da microphone yadda germany sunanka ko ne a'a germany dai wannan yadda ya magana na ya takaitacciya in kana so a ɗauki magana ka ta fito irin ta ya kamata ka yi idan ka wuce minti biyu uku kana magana kun san akwai editoci babban aikin edita ya dace magana na mutane in ta yi tsawo ya dace ta saboda haka kamata duk wannan taron da ake in an zo za a gwada shi a shi na minti talatin yanzu an awa biyu ana yi shi kuma kowa yana so ya zo na yi magana kuma magana mai amfani ce aka yi saboda haka ya kamata mutane su more mata aikin minista da alhaji bala ciroma da kanina usman shine su ansa tambayoyi su masana ne ko ko masu neman sani ne ko son sani ne wato su so shi ne nake son ba da shawara duk da aka kira taro in kun ga akwai yan jarida ka faɗi abin da kake so kamar yadda ya ce mutumin da minista ya yabawa ya kamata a ce an fito da shi a nuna duna saboda ya zama abin koyi ga wasu irin wannan abubuwa su za su taimaka wajen karfafa zukatan mutane irin magana da hajiya balaraba ta yi masu cin rai irin labarin da mutane suke duk abin da zai sa mutum kuka to irin abin da ya shafi rayuwar al'umma kenan irin abubuwan da mutane suke so su sani kenan wato filata ta ƙarshe da shugaban kasa Buhari a bare da na zo nan ga wanda suka dauko hirar nan da muka sa. Minista ya wata magana na wato takaitaccen da doka take da shi na irin abin da za su na tambayi Buhari har yanzu akwai tabbin yanzu haka suna da shi a nan ofishin. Na ce lokacin da kana shugaban kasa shekarar dubu eh, da da tamanin da hudu. Gitta mutane kuke yan sun yi fashi da makamai ku harbe su. Me yasa ake samun mutane suna kan titin Kaduna da Abuja suna tare mutane suna kashe su amma baka kashe su yanzu sai ce mun wancan zamani da banki da na yanzu ya ce ka tuna lokacin uniform nake da shi kayan sarki nake da shi na soja don haka ba dole ne yan bi doka ba shi yasa muke kashe mutane amma yanzu akwai ka'ida ta siyasa ta demokradiyya amma kuma duk demokradiyyar duniyar nan duk wani addinin da ka sani duniya ya tanadi in ka ɗauki ran wani a ɗauki naka in ba bisa ka'ida ka ɗauke shi ba saboda haka ina ganin ɗaya daga cikin matsalolin da muke da su a najeriya shine ba a yawan ganin hukunci akan masu laifi ba a yawan ganin yanzu abun haushi abun juyayi a gare mu a nan shine Najeriya ta kasa kashi biyu. Ɗan kudu baya ganin matsalolin da ake fama da su na tashin hankali a arewa a matsayin matsalolin Najeriya. Sai yana ganin sa a matsalolin arewa ne. Duk tashin hankalin da ake a duniyar nan a ƙasar nan yana na arewa. To a ko ashe an ce mai ɗaki shi san inda ɗakin shi yake ruwa ko da ɗan gari akan ci gari. Me yasa tashi tashin hankulan nan suke a suke arewa ne babu su a kudu. Kwanan baya da na zo Najeriya na je Lagos. Sha biyun dare wani ɗauke ni muka je Babich bakin ruwa. Na tare da mutane sa ta bacci a bakin ruwa. har da hansari ba ruwansu hankalinsu kwanci tsaf abin ya mun ciwo saboda ko cikin gida kake nan bacci yana da wuya bale ka yi ci a waje minista dan wana ne unguwar mu ɗaya a Sokoto tare muka tashi da shi saboda haka duk tarihin da ya baku ni sananne ni masani ne a game wannan tarihi har da abin da bai faɗa ba kila wasu kuma da suka dade suna jin rediyo mu za a taba sanin cewa ya ma taba shiga tsaka mai wuya da shi da Aliyu mako da Mutari Shagari ko lokacin dukkan suna takarar gwamna a Sokoto su kaɗai ne na sana tsaka mai wuya da mutum uku da su don ban sai da zan yi in cire ɗaya daga cikin su ba ko wani yana karfi a lokaci saboda haka tsohon abokin VOA ne Alhaji Bala Ciroma da wannan yake tambayar ko ya dan sanda bai dan sanda ba amma duk abin kila ya fi son dan sanda da yawa sanin aikin dan sanda ga maka gaskiya saboda ya dade yana harkar tsaro abin da suke bukata irin gogagu mutane irin wannan Plato Roma ya commissioner a Plato ya aiki da hakon kun ya je ya karatu ko ba haka ba daga Yobe ya fito inda mutane suke fama da wannan harkar tashi tashi to ba abin da bai sani ba su ne mukaraban abin nan. Yau ministan ilimi ba dan jarida ba ne, Adamu Adamu? Ko america ba wai lalle sai aikin da ka yi ake baka aikin kai ba. mukami ne na siyasa so abin da nake so in shi eh, minista abin da nake so eh, jin yadda kuke yabon wannan dama da aka samu ina son in baka dama yau kafin in ba kasar nan mu ba ku hurumi da kai da ka na 'yan sanda duk na Najeriya mu kirkiro shiri na musamman wanda kwamishinon 'yan sanda every week kowane mako za su dama su yi mutane magana amma ba wai magana kaɗai ba so muke in za su fita aiki su ɗauki yaran mu ga sunan su Hassan su tafi da su da kyamarorin su su ga yadda suke aikin nan ka gane ko su dinga duk bayanan nan da ake nan a samu dama su zauna suna dinga mutane suna karɓa tambayoyin su za a je kan titi a ɗauko tambayoyi a je a kai Alhaji Bala ya zo ya ansa idan ka yadda za mu kirkiro shirin nan kafin in bar Najeriya insha Allah Sana abu na uku da nake sanya ya faɗa muku jama'a. Ɗaya daga cikin matsalolin da ƙasar nan tamu take fama shine duk an ɗauki komi an ta'allaka shi akan gwamnati. Komi gwamnati, komi gwamnati, komi gwamnati. Yanzu tambayoyin da kuke musu su uku su biyu ma ƙane na Usman shi ina ruwan shi. professor ne. Su ne kuke ta danna tambayoyi ba ku yi kaza ba kun ki kaza an yi kaza kaza kaza waye waye kullum lokacin da abin zai yi mutane daidai sai su ɗauko kasashen duniya ce ana wuri ana abu kaza wuri kaza amma ku ba ku yi bari ga muku a america nan da ingila da sauransu dan salafi bilahi abokin jama'a ne wato matsalar najeriya shine cewa dole sai 'yan sandan tarayya ake da su a kasashen nan da ake magana dan sandan ma unguwa suke da shi dan sandan unguwa ba ma jiha ba na unguwa akwai dan sandan tarayya akwai na jiha akwai na gari akwai na local government akwai na unguwa kuma kowace unguwa ita za ta san dabarar da za ta yi ta biya shi albashin shi wannan na unguwa ya san ciki da wajen unguwan nan ba lungun da bai sani ba dan iskan da bai sani ba na unguwan nan saboda haka duk wani tatashen dan ta'adda da ke wannan unguwar sun san shi ko sata aka yi za a ce ku je ku fara bincika michael ko benjamin ko wani sun sani amma yanzu dan sanda tarayya yana wa ka dauke shi ka cilla shi a kwaye bom ka dauko na kwaye bom ka cilla jigawa bai san komai ba bai san alada ba bai san mutane kwanan bayan na ga dan sanda da ake jinjina a benin ban sani ko kun ga bidiyo din ana wannan tashin hankalin na 'yan sanda yan yara suna ta neman da za su yi wa ta'addanci sai ga shi dan kano ne ko dan jigawa ne ma ka gan shi ko ya zo ya zama kamar wani sarki saboda yadda yake mutunta mutane suna mutunta shi to cuɗanya ce ta ya cuɗe ka yan ayyukan kashe gobara na america duk ba volunteers ba ne masu masu mutum ne kana da lokaci in ka tashi aiki da karfe biyu baka da abin yi zaka ci barin ba da sauran awoyin ga wurin kashe gobara sai ya je ya zauna an ce ga gobara su za je su kashe ta lokacin shi ne ya bayar saboda haka aikin ba na gwamnati kaɗai ba ne na kowa da kowa ne ni sau da yawa sun yan sanda sun mu bayanai ma kawai muke nema ku ba mu ba su ce ku kawo kuɗi ba akwai ma a sau da na kana gidanka a amerika din ɗan sanda zai bugo maka ya ce da sunan ƙungiyar yan sanda na kira muna neman ɗan taimako na kuɗi sai ku ba su su gyara motoci su sha mai su yi wannan su yi wannan su yi wannan saboda haka dole sai an jinjina wa su sai an taimaki 'yan sanda. dan sanda nawa ke shi a Najeriya ta bai kai dubu dari hudu ba ma ko kai bai kai dubu dari hudu mun miliyan nawa ne to saboda Allah ya mutum dari uku zai zai aikin mutum miliyan dari biyu ba zai yiwu ba ne abin da zai yiwu zai yiwu in dai gwamnati tana so ta magance harkar tsaro sai ta yi localizing din shi wala sai an mai da shi a cikin gindin maganin mutane kwanan bayan wani yake cewa yana um, so a magance kidnapping tunda tun yaran mu yanzu suke shi ba wasu bane ya ce yan sai ku ɗauki yan yaran kauyukan nan ku ba su aikin tsaron su tsare kauyukan su amma ku ba su da abin hisani kun ku ba su su sun san garin su amma wanda ba ɗan garin ba ka kai shi rabi rabi yake abu saboda haka ni dai minista abin da nake cewa in ka yadda su alhaji bala su dinga ba mu eh, lokaci a same su su keɓance awa daya kowane mako kuma kowace jiha fa one week ya ta akwai shi to ni yanzu in kuna so za mu ga hassan shi ne wakilin mu na tsaro um, yana da tubalin tsaro amma wannan sabo za mu za mu canja min suna ma so da kira shi da wani abu ɗan sanda ka gane ko ko wani ɗan sanda in ka ba su umarni a rubuce zan baka wannan abu in kun yarda sai mu sa ranar da za mu fara shirin nan na ɗan sanda abokin jama'a ko wani abu haka you know shikenan sai sai a ji wurin jama'a su magana a ji wurin um, muna godiya jama'a da kuka karɓi wannan kira kwarai da gaske Allah saka da alheri. To jama'a kamar yadda kuka ji mun kawo ƙarshen wannan zama a wannan lokaci inda muka yi mukabala kan yadda za a inganta dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma domin a guje mu faruwar zanga-zanga irin ta end sars da ta faru a ranar 8 ga watan oktoba na shekara 2020 tare da fatan an koyi darasi a wannan zaman a madadin manyan bakinmu ministan kula da harkokin 'yan sanda muhammadu mai garidin gyadi da kwamishinan 'yan sandan birnin tarayya abuja bala ciroma da farfesa usman muhammad na jami'ar bez da ke nan abuja sai shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da jagorar shirin Grace Alheri Abdu sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin gaba daya da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin zauren VOA. Mu huta lafiya. da Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. A to malam ko za ka gabatar mana da kanka? Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo. To Malam Muhammadu Sirajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. Wato a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. Okay, sabon birnin local government. Eh, to na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko to kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan abuja ka fara ta gaskiya a gida ba na sana'ar sai da kati a nan ne nake sai da kati ka fara wannan sana'a kamar yau shekara nawa gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kati eh jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina farawa ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka don ba wani bangaren jari gare ni ba to a rana kuma kana kamar cinikin naira nawa haka a rana a rana ina iya cinikin dubu tara dubu bakwai har dubu takwas to wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan abuja kake yi wannan sana'a to gaskiya ba wani dalili ne yasa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can to kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya ka sai kaci a can za ka iya ka sai kacin naira dubu biyar haka amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na ka sai na dubu biyar a wuni kana iya ka sai da shi shi ne bambanci dalili da yake nan da ya sa ka zo in na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba ya ba zan samu haka ba to birnin abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin abuja ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu ana eh menene sunan anguwar sunan wannan unguwar dan ira 11 fcda ira 11 fcda to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwana ok na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya a shagon wani dan uwa kake zama eh, eh, kamar malam kana daukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai man ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka eh yana da iyali kamar matan ka nawa mata na biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na biyar kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyinsu. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.